cikin wahalan nan hoda muke akwai lokacin abin da jami'in bin cewa wata rana na tafi hukoha gida ce yara suka ce ta buɗe sanda nake ce miki na wahalan na dukan nan in je in rihi na kasa Allah sai faduwa ne a nan na kwanta kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabin shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori da dama da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace abdul Rag रग में इस तरह तू तो समाने लगा जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Madam Mari da ta fara nuna sha'awar kula da yara tun tana yarinya ta kuma kafa gidan kula da marayu a jamhuriyar Nijar da ya reni ƙananan yara har daga ƙasashe da ke makwabta. Za ku ji ƙalubale da ta fuskanta a wannan ƙoƙari. Za ku kuma ji gudunmuwar da waɗansu mata da muka gayyata a shirin ke badawa ga ci gaban al'umma musamman 'yan uwansu mata. yayin da muke nazarin tasirin mata tsakanin al'umma wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin karrama mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sama da kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bakin da muka gayyata sun bayyana tasirin sana'o'i da ayyuka da suke yi tsakanin al'umma. Gabar kungiyar domin marayu Charity Foundation wadda aka fi sani da Mrs. Kazauri. Rukayya Nura Alkali wadda take da handle a Instagram Hamna Business Enterprises. Aisha Abubakar Maje wanda aka fi sani da Maman Khalifa. A gaskiya kan wannan sana'a ta mu tana taɓa rayukan mutane saboda iyaye da dama suna farin ciki da wannan Eh, damar da suka samu 'ya'yansu suke zuwa suke har ma suna tunani su ma kansu ko za su iya shigowa a dama da su hmm. wani lokacin za ki ji iyaye suna cewa kai amma na yi farin ciki da 'yata ta iya ɗinki gashi har ta kware tana yin abu kaza tana taimaka mana gurin yin ɗinkin mu na gida ba sai mun ɗauka mun kai waje ba yawa don wasu iyayen yaran ma wani lokacin sukan ga cewar su ma ko su shigo a dama da su saboda yadda yara suke taimaka musu a gida yanayin ayyukan eh, ɗinkuna da suke da shi a gida ko irin gyare-gyare ma haka an kai kasuwa ko an kai wajen masu ɗinki ba kamar ɗinkin sallah ya tashi ko na biki haka exactly suna yi a gida yawa suna yi a gida mm. so irin ɗan gyare-gyare faci wani abu ya yage ko wannan za a ɗinke ko mm. irin zip ya farke ɗin nan su ma suna ganin sun huta kuma wani lokacin ma mukan yi irin wannan mu ma dashin in kana buƙatar keke lokacin da ka shiga nakan ma yara wani abu in ce musu to iyayen yara kun ga in kuna son ƴaƴanku su koyi ɗinki sosai dole sai kuna da keke a gida so in kuna buƙatar keke wanda bai da kuɗi zai iya ba da kuɗi rabi mm. da akwai wanda yake siyarwa zan magana da shi shi sai mu bashi kuɗin in ya so da aka ana gama cikawa da akwai mai mota da zai dauko ya kawo nan sai su zo su dauki kayan su ake samun keken dinki eh, to masha Allah to na dawo kanki a malama Aisha akwai maganan girke-girke da kika yi a baya ta wani hanya kike bi domin kiga kin ba wa mata gudunmawa ta wannan fanni na girke-girke eh to gudunmawar da nake ba mata shine duk mutumin da ya zo ya ci ko kuma ya gani da idan ya mun magana zan yi kokari na koya masa kamar kuma mutane in suna da bukata na biki haka mm. ina yin kokari ina sa hannu ina taimakawa ana yin abin da ya kamata domin a fita kunya to malama rabia in na dawo kanki a kwanakin baya dai na san akwai littafi da kika wallafa wanda kuma kin ce guzurin wato ya ne zuwa guzurin uwa zuwa ga yatta shin wani hanya kika bi domin ganin cewa faki ma kin ba da gudunmawa ga 'ya'ya mata ta fannin aure a wannan littafin to alhamdulillah um, sister ɗaya kin san dai ba sai na faɗa miki ba kin san irin ƙalubalen da rayuwar aure ke fuskanta musamman arewacin najeriya so duba da yanayin da halin da muka shiga na kawai aure rayuwar aure ta taɓarɓare za ki ga an yi aure wata ɗaya wata biyu an rabu kuma in kika duba matsalolin babban gundarin matsalolin zaki ga daga shi mijin har matar an yi musu aure ne ba tare da sun san ma me za su je yi gidan mijin ba ba su san cewa wannan aure ibada ba ne za a shagalta wurin yin su dina su wane ne su shi hidimar biki a ta wannan hidima dai ta i love you i love you ta waje amma an an shiga cikin gidan ba a san me za a yi ba to wannan dalili ne ya ja hankali na ga cewar to wace gudunmawa zan bayar wanda a yau ko da mutum ɗaya ne ya gani ya amfana da abin nan za a samu ci gaba to gaskiya da farko na yi littafin ne akan idan na tashi auren yarinya ta zan damƙa mata ta yi amfani da shi a gidan mijinta wanda duk sanda ta ɗauko shi insha Allah in ta yi amfani da abin da yake ciki to za ta samu alfanu a ciki to sai na ga me yasa zan tauye na naɗe iya wannan abin na ce ita kaɗai sai na faɗaɗa shi to gaskiya na yi amfani da wannan damar lokacin covid-19 da ba a komai na rubuta littafin daga baya kuma muka ga cewar tun da ta ya zo bari mu wallafa shi a lokacin a samu al'umma su amfana kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu ba zan iya miki lissafin mutane da suke kiran mu suna siya ba da mutane da suke kiran mu suna shi mana albarka akan shi wannan littafi domin duk yarinyar da ta karanta littafin nan ta amfani da shi eh, abin da ke cikinsa to insha Allahu za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan mijinta mm. to in na sake dan dawowa da ke baya ko akwai wani matsala ko cikas da kike fuskanta ta gefen mai gida ko ta gefen wajen ba da gudunmawa a wannan wato gidauniya naki? Gaskiya ba ni da matsala. Saboda kin san dama kamar an ce shi duk abin da mutum zai ba wai ga bangaren mace kaɗai ba ko daga shi bangaren namijin ne duk abin da zaka yi in dai zaka samu support daga abokin zamanka to abin nan sai zaka samu ya ci gaba zance ne ya kawo zance yanzu haka mai gidana baya nan kuma ya tafi wani wuri ne inda muka gina masallaci na kungiya ya tafi ya je shi yake hidimar kungiyar gabaki daya bayan an bude masallacin yanzu haka zancen da nake miki yana can wani ƙauye da za a yi musu bohol to kin ga aiki na ne amma ya tafi so duk wani abu da kika sani na taimako 100% ina samu daga mai gidana gaskiya alhamdulillah kuma duk abin da ya taso tare zamu zauna mu tattauna in fact in ma a bangaren sakataren gidauniya ne shine project coordinator dinmu. <laughs> Masha Allah. To maman Khalifa in na dawo kanki wani irin shawara zaki bawa wasu matan domin su ma su fito a rika damawa da su suna bawa mata gudunmawansu. Ni shawar da zan ba mata a nan ita ce zaman banza gaskiya bai yi ba. Ko yaya ko mun kankantar sana'a ya kamata ka tashi kana roƙon Allah insha Allah Allah zai dafa maka kuma Allah zai tsaya maka amma ka zauna a baka a baka gaskiya bai yi ba dan a baka a baka yana sa mutuwar zuciya kuma ba za ka taba ganin gaskiya ci gaba a rayuwarka ba dan kana son ka yi abu kuma kana gani a gun mutum shi ma gaskiya yakan yi sana'a ne Allah ya taimake shi sai ya samu yayi abin da ya ga dama kuma har ya taimaka ma wanda ba shi da shi to ina dawo gefen malama Rukayya to ke wani irin shawara zaki ba wa mata to shawara ta anan ga iyayen yara ne da Allah su yi kokari su ringa tallata tallafa wa 'ya'yansu gurin son su kama yin sana'ar saboda yanzu yaro in ya girma kamar 'ya'ya mata ka aurar da su basu da sana'a yi to irin wannan rigingimu shine yake faruwa daga irin saboda baki da wani abu da zaki tallafi kanki mm. kina jira kullum sai da miji ya baki amma at least in kana da abin da zaka yi shi ma zai karfafa maka gwiwa saboda duk taimakon juna ne zai karfafa maka gwiwa za ku tashi za ku yi tare babu shakka kuna taka rawar gani ga ci gaban al'umma Allah ƙara buɗe da rufin asiri. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da mu ta mako Madam Mari wata mace da ta fara nuna sha'awar renon ƙananan yara tun ita kanta tana ƙarama. Kuma rashin abin hannu ko kuma goyon baya bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba bayan ta manyanta. Makon da ya gabata Madam Mari ta fara bayyana kalubale da take fuskanta a yunkurin yin rajistar wannan kungiya lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. na ce to ga nan a sa sunan ka aka ce a bude kungiya ya ce wannan bai ya kallon mu ka yi wannan harkar da <laughs> wannan turanci ya yawa mm. <laughs> ce a muna da abubuwa da za a yi to haka nan ma dai akwai mutane da suke tare da ni suna ta sai wannan ya ce to sa suna na sa suna na a haka ina kuka ina wannan haka aka samu dai aka caccabta aka yi aka bude kungiya wani niyami ya kama mana aka bubbude aka daidaita lamarin tukwana duka wannan wahalar da muka yi wa ba su kama ba su ce he da takardu he da wannan da aka bude kungiya kuma yanzu aka kai kungiya aka gwada aka yi wannan tukwa aka fara taimakawa a lokacin nan yaran marayu marayu ne kawai saka ake kawo miki eh marayu ne da yara a bando ne ko irin wanda ake yaddawa to mun kiya mu ce da ake yadda yara da sun ce a abarci ana da suka ce puvel ce ake yadda suka ce mai bari ake eh suka ce amma ba a yadda yaro ne ce ito yaro da ya rasa waye ya rasa kuma dangi mm. to su dai ne a wannan lokacin yaran sun kai kama kimanin nawa a sannan su goma sha bakwai ne kuma takwas kin duka jinjirai ne wa mm. Mm. to shi ne aka sha wannan habbi suka rasa a ciki wata rana ma mun taba kai yara likita babu tallafin babu wannan na rasa yadda zai na ɗauki jinjirai biyu na tahi likita da su to babu mai kama aka ce bai yiwuwa mu tsaya da yara biyu wadda ta hirshin lahiyar sai na ce to bari in ta. ni ban ni da kuɗin da zan biya wani ya yi jiya na ce to gayi na kwatanta dai suka kiya in zamna su biyun da su naki suka kiya na ce to a sannan akwai mai kama mini si namiji ne he zamna hmm. ya rike su ni kuma na koma da ɗaya ligida hmm. to wallahi wadda take rike sai na ce to ita ma kuma ta addu'a. kuma ta addu'a saboda ban mu da yanda zan mi ta zamna a likita wanda suka shiga addu'a mu ba mu san ma san da ta warke wallahi Allah ba mu san ba san da ta warke ba mu sani ba ita ko da take likita heterus aka aka san kungiyar take har ake tallafa mu. gaske ni haraka ma kungiyar ni ni kuna haraka yara nike kuna <laughs> haraka yara nike eh. gaske in ce wani gashi yanda take kuna takardun ne in bada akai in je a bada akai ni zai da ya kai ban nuhutawa. cikin wahalan nan da muke akwai lokacin abin da jami'in bin mancewa wata rana na tafi kowa gida ce yara suka ce ta buɗe sanda nake ce miki na wahala na dukan nan kowa gida ta buɗe irin wannan wanda ake sa karshe nan in je in rihi na kasa sai yara na biyu suna da sha suka zo he suka kwanta suka sa ni tsaka sai da asuba wani yana hucewa he daddaba dan na namiji sai ya ce maya ta da ma'aikiyar kawaga su ji suke rasuwa ce ne ta data ta ta ya tada ni sai suka tada ni suka ce madan lahiya sai na ce wallahi daga in bude kohane ne na kasa kuma da na kwanta <laughs> na kasa tashi muke kwance sai ce to da izini in kama ki ya za a yi sai na ce kurin ku kama ni ku kai ni ya kama ni ya kawo ni bakin tera na zamana wannan bin na mance shi hal abada kuma yunwa ce ba abu bane wallahi wallahi kuma muna cikin gida a zamna irin wannan kai zaman tunan baka saba ba shige shigen eh to hmm. ka shiga nan ka shiga nan da an yi zaman nan bakka wannan kuma girman ma da muka yi gidan babana ba irin masu shiga makwafta bane hmm. da wannan to ba a saba ba to yanzu kina da kimanin yara kamar nawa na nan cikin gida mm. su 47 marayu ne kadai ake kawo miki ko kuma ana kawo miki wasu yara haka kamar da suke bukatar tallafi akwai da yawa wanda ba uwa ba uba mm. ba uwa ba uba in duk yaron a nan da na zan gaya miki tarihin shi sai mai kukan shi daban banda wannan ma yaran gari yadda ta ce miki uwar yara ce ina zamne zaka zo min da kuka ka gaya mini ka ce kaza aka yi kaza aka yi ka zo ka tambaye ni inda abin yake biryan sai ki ga yara samariwa he su zo su ce uwan mu ce su zo su kawo magana da kurin magana ce zaka yi ka sa su hanya yara he su ji daɗi su tai diya sun sani sun sani ba su da ne wanda zai tsaya ya saurare su mm. an aka musu magana suna ji suna ɗoka suna bi su yi ta godiya su wuta su ta yi hmm. wasu yin suka ta yi hala kuma shi ke na bin ka ganin su wasu yin suka ta yi mai suna so ne su samu uwaye a zamani da za a yi hira da za a yi za a sa su kan hanya gaskiya uwaye su yi ka zama suna sauraron yara abdiya zai rage kuma na lura nan yaran duka sare ma kanana ne eh tun suna jinjirai ne ake kasu eh shi yasa kuka samu yan ƙanana ƙananan daga shekara biyar zuwa ƙasa ko mm. sun yi yawa to babban matsalar mu mamukin mutane ba su san ba wurin namu sosai akwai wata rana wani da ya zo nan ya kawo mana taimakon shi ya ce to in kuka samu wata bukata a yi ka nema na da komi wasu tirk da suka zo ya suka ce za su sassaya mana za su sayan mana firigo da miyan ce bari mu tafi wurin mutuna a sassayan mana dan kayayyaki daga gari na da ya aka bata rai ina kwana da na ce ma mutunan wa a bari aiki muke bari shi yake roƙon ne na zo abin da ban taɓa bayi kai na ji wuya burin mutunan wannan ya yi zabura ya ce bari mu biki gaba wannan na samu baki da mishi ko bai san bakin tare suke da ni baki gaba na samu baki eh baki gaba na samu baki ni ko almajira na zo ko mm. <laughs> to yanzu kamar bangaren kamar su abinci su magani su sauransu kenan dai yanzu abubuwa ana iya cewa sun fara daidaita ana samun tallafi mutane suna taimakawa wasu sai su zo bangaren likita su ce mun ɗauke ku mun yi wane ne mun yi mine ne akwai wanda suka zo ma harakan likita an ɗauke mu kama irin na wannan mutumin da nake giya mm. to abun akwai wuya in ka ce kai ka yawan zuwa wurin mutane da wannan bacin mm. rai ake samu in mm. kai ba a bata maka barai an bata ma yaran rai kuma mm. ranka ba ya so ba to kullum ya yi ka gwada ku wannan ne to in ka fara zuwa ma dole zaka bari yara an basu da lahiya kamar babu wata likita da take daukan nauyin ku ko kuma wani da yake daukan nauyin su ko ta kungiya haka ya ne kike in yara ba su da lahiya mm, duka a lokacin siyasa ya su zo su ce eh za su doka za su yi za su yi wane ne za su yi wannan kuma aka sha gaba in ka je ma ba haka nan bane a wulakance kake kenan dole zaka bari kurum ka kama Allah in babu lahiya in ba kuɗi kuma baka je ba likita mm. tunda in ka je likita ma dai sai kuɗin ka ya ake akwai akwai sanda muka tafi dan ban mai karni aka ki mana ni kuma ban ni da ni ni in ina da ina da duk wanda suka sani sun sani ina da ina da in ban ni da kuma ban mm, gaskiya ita wannan Allah ne yake jagorancin shi amma magani akwai wanda ya ce mana shi ma in muka muna da wannan mu ka zuwa mu amsa shi ba mu ga wani bacin rai daga nan ba bangaren abinci kuma kamar akwai wanda suke kawo muku taimako na abinci gaskiya bangaren abinci taimako haka mutane suna zauwa su yi asosiyasiyon kinsu suna zauwa su kawo taimako kuma haka nan sai kaga an buga an maiko bahu daya wani ya maiko bahun shi biyu wani ya maiko bahu biyar ma to haka nan mutane suna neman lada to kamar cikin yaran naki malama mari akwai wa'anda kika ma aure akwai wanda na ma aure wajen yara biyar ne ko shidda ma wallahi yanzu ma a gida akwai wadda ta zo aka ce na zo ne in ga abubuwan da zan samu na azumi <laughs> to an yi auren makon gani aka ce eh, ta zo gidansu a samu abubuwan na azumi akwai wadda ta zo ta yi tagwayinta cikin na mm. nata bata jin daɗin shi ta zo sai mm. tagwayu ne aka yi tagwayu ɗaya ta koma eh ta samu mace da namiji to kenan kun gani ai dama a rayuwar mu ta yanzu mm. baka sakin yaro haka nan in saba gaskiya sun da ni akwai wanda suke huta ma su tahiyar su wurin dangi amma komowa suke to bangaren kamar makaranta makarantar boko da islamiyya a ina ne suke makaranta gaskiya a nan ya kamata gwamnati ta diba orfilina-orfilina aika kama sosai mm, eh gaskiya tunda kun gani a yanzu ma ni inda nike ina da wajen yara goma sha ko uku ne mm. da ba su samu shiga lakwal ba na waiwayi wurin na wai gwamnatin ma na gaya musu aka fara traktasiyon bari ake hukumar ilimi to to kin gani kenan yanzu sai dai ko shekara mai zauwa kuma a samu a sasa su sauran suna yi saura suna yi saura suna yi suna zuwa su yi karatun su su komo kuma hallo su na yin makaranta islamiya islamiya sai malami yake zauwa yana koya musu menene kiranki to ni gwamnati su ɗoki yau nauyin gidan marayu kun ga gidan muna biya a zo a biya wuta a zo a biya ruwa kenan ya kamata su ɗauki wannan yaunin gaskiya ni gani ne al'umma tana yin daidai gwalgwadonta taimakon nan da ake yi duka ba ku samu ba kamar na corona na wane ne da aka yi duka wasu ku ba samun shi ni nan kawai sai iya gaya miki ONG guda da take bani mai zama kanta ONG noma eh. ita ce kaɗai ke bani ina ji wannan taimako irin wannan na corona da aka samu eh, kwanan can ma save ta bada taimako save the children ta ba da taimako ni bai zo ba wurina su kuma su kuma suka ce a ba duka gidajen marayu su save mm. amma ni ga bai zo ba wajena yanzu ni Allah ba soyayya yara ba ce ya gani ya yarda da soyayya ta ta yara mm. ya samu ya sa ni wannan wurin tunda wurin ba kai ba kake sa kanka yanzu kamar ma'aikatan da suke kula miki da yara mm. su ma kamar kina musu albashi ne ko kuma a cikin yaran da kika rike ne su ne dai kuke kula da yaran da su wallahi kuɗi ake biyan su ni ina caccabta in biya su saboda aiki ne gaskiya suna yi amma aiki ne inda za su ga wuya shi ni bana bari ba a yi ha'inci cikin aikin na haraka yara da menene da wani kuma babban abin duka aikin ma mu muke yi saboda bin so in koya ma yara ragwanci in koya ma yara ragwanci a in kana iya kama aka kama duka da ni da su da wannan a kwanakin ga duka sun sani ni nike tuwo ko mi su share wuri su wannan amma ni nike yin tuwo ni he yi tuwo yake tashi ki gani kowane aiki nike yi na gani a in na wani lokaci kina aiki sosai wallahi mm. gaskiya bin ni bari kowane aiki yi muke yi kuma abin da yasa saboda na ga yaran su kurin kama ni ce wannan kinsu eh ni ce uwarsu kuma hallo abin da suka ga ina yi shine na ga suna yi eh, kenan in na zo na zamna na meke kafa in yi ado in zo in dora kafa ɗaya kan ɗaya su ma haka zasu yi a gidajensu. to masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a jima ba a kai ba allah ƙara buɗe da kuma nasara a wannan yunƙuri madam mari nan kuma za mu dasa aya a shirin namu a wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yayata yunkurin mata ga ci gaban al'umma da kuma jawo hankali ga al'umma kan kalubalen da mata ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja, Najeriya da kuma Tamar Abari a damagaran jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. I'm a.